Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashen. Da rashin ta yi akan bar arha. Jama'a assalamu alaikum. Salu Garba ne daga murar Amurka a nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. A ƙoƙarinta na inganta tattalin arzikin ƙasa, gwamnatin Najeriya ta hana shigo da wasu abubuwa arba'in da 41 daga ƙasashen waje. Bacin hakan, ta kuma fito da wani shiri na musayar kuɗi tsakaninta da ƙasar China. Shin, yaya 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ke ganin wannan manufofin gwamnati? wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ya yi fira da wani hamshakin dan kasuwa wanda kuma yake da masana'antu a kan manufofin gwamnatin da kokarin inganta tattalin arziki mahmud fili gare allah bai alaji amin dangana kwanakin baya tun ma shigowar wannan gwamnati ta saka wani tsari ko manufa da suke kira policy cewa an hana shigo da wasu wa nau'ikan kayayyaki ko ababe daga kasashen waje wanda adadin su ya kai 41 gwamnatin ta daɗa yin wani tsari na yarjejeniya da ƙasar china abin da suka kira a currency swap to ana ganin kamar shi wannan currency swap yana da alaka da wancan folisi na hana shigo da kayayyaki musamman ma shi wancan hana shigo da kayayyaki na an daɗe ana ta muhawara a kai cewa wanda tsari gwamnati ta yi kafin ta hana da sauransu suna cewa abu ne mai kyau don a karfafa gwiwa 'yan cikin gida da sauransu tun da kuna harkar nan ta sha'an tattalin arziki da kasuwanci da cinikayya shekara da shekaru yaya kuka kalli wannan batu to assalamu alaikum warahmatullahi eh idan ka duba tun daga farko da gwamnati ta ware waɗansu kayayyaki ta ce ba za a shigo da su ba wannan ka duba kawai a zuciyarka za ka ce a tsari na tattalin arziki za ka ce eh yana da kyau to amma kafin ka hana shigo da waɗansu kayayyaki sai ka yi gagarumin shiri ka tabbatar cewa ka ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa ka tallafa musu sun kafa masana'antu waɗanda za su iya sarrafa kayayyakin da dama ake shigowa da su misali yanzu ka hana shigo da kayayyakin sawa ko yadiddika a yanzu kano in ka duba wacce masana'anta ce ko kuma masana'antu nawa ne suke sarrafa yadiddika duk sun durkushe kuma abin da ya durkusar da su waɗansu abubuwa ne da gwamnatin tarayya ta yi ya durkusar da su misali wajen canja tsarin canji na eh, kudin kasar waje misali dala misali kai ne kana kawo kaya a dala kowace dala ɗaya tana tasan maka a naira ɗari da sittin ko naira ɗari da saba'in an wayi gari wannan kaya da za ka kawo sai ka cire naira biyu kafin ka kawo wannan kaya da da kake ka a wancan tsarin saboda haka in ka kawo kayan nan ba wanda zai saya in ka sarrafa shi ba wanda zai saya sannan harka ta wuta harka ta abin da yake kira custom duty kan wannan kaya da za ka kawo saboda haka sai ka gwammace gara ka je ka so wannan kayan ya fi arha saboda su waɗannan ƙasashe da kake sowa daga wajensu su komai nasu yana aiki ruwa ga shi nan wuta ga ta nan a rahusa mai kyau ga ma'aikata nan waɗanda suna cin abinci sun ƙoshi za su iya tsayawa su yi aiki da ƙarfinsu su yi maka awa goma sha biyu suna aiki babu gazawa saboda sun ƙoshi ba wani fitina ta misali wani ya zo ko amroba ko ɗan fashi ya zo ya same ka ya kwace maka kudinka ko kwace maka dukiyarka duk waɗannan abubuwan babu su saboda haka suna sarrafa kaya cikin lumana saboda haka in ka je ka so za ka ga cewa gara ka, ka su daga ƙasar waje ka kawo su za ka fi riba kuma daman duk wani ɗan kasuwa riba yake nema saboda haka a nan kafin gwamnati ta dakatar da kawo waɗansu kayayyaki sai ta tabbatar 'yan ƙasa sun gamsu da tsari wannan in ka ce wa mutum ma ya je so kaya daga china ba zai so ba in ka ce zai so kaya daga indiya ba zai je ba saboda bata lokaci ne zai biya kudin jirgi zai biya kudin hotel ga kudin da zai biya a ɗauko kayan nan a saka shi a jirgin ruwa sai ya yi wajen wata uku sannan ya zo ya biya caji na masu clearing ya biya 'yan custom kai a nan shi a nan ya riga ya sarrafa kayan nan ya sai da su to amma gwamnati ba ta yi haka ba da haka kenan wannan tsari ba zai tasiri ba ga hadadar cinikayyar ba zai tasiri ba duk in ka duba yanzu kasuwanninmu duk kayayyakin kasashen waje ne saboda ba za mu iya sarrafa su a nan ba sai an tarbiyyatar da mu sai an karfafa mutane 'yan kasuwa cewa ga yadda ake yin abu kaza ga yadda ake abun kaza yanzu ka duba ma ɗinka kayayyaki duk zuwa muke muna so tsummo kara na yara na jarirai bayan muna da teloli da za su iya yin wannan to idan ka je ka so yadi daga ƙasar waje ka zo ka ba wa tela tela ba wutar da zai amfani da ita ba zai iya ma sayan mashin din da zai iya sarrafa kayan ba su kasashen wajen da muke so waɗannan kayayyaki in ka je za ka tarar da mutum ɗaya yana da ma'aikata ɗari biyar dubu dubu uku hmm. misali in ka je bangladesh in ka je vietnam idan ka je kasashen da suke sarrafa kayayyaki nan na sawa hmm. lebo ɗinsu ko kuma kuɗin da ake biyan lebura bai taka kara ya karya ba komai nasu gwamnati ta taimaka musu zaka ka tarar cewa kamfani guda ɗaya sai ya iya ɗinka kayayyakin da duka mutanen najeriya za su iya sawa mm. to munan telanmu yana nan a shago yunwa tana damun shi keken da zai iya zai saya ma ɗinki an ce mishi naira dubu ɗari ba wanda zai bashi naira dubu ɗari fi sabilillahi ba tare da ya nemi wani abu a hannun shi ba ba tare da ya sha wahala ba To idan haka ne ina makomar wancan tsari kenan eh, na hana shigo da wasu adadin kayayyaki misali cikin gida daga ƙetare. Gwamnati kawai wahala za ta yi. Kamar yanzu kwanakin baya na ji cewa an harbe wani dan immigration masu wato ma masu hana mutane tsallakowa daga wata ƙasa zuwa Kuma 'yan kwastam nawa aka kashe. Shinkafa da aka ce a hana kawa. gashi nan kana ganin ta in ka je kantina duk zaka iya samun ta kuma shinkafan nan ma ta fita gida misali arha to saboda haka abin da gwamnati ya kamata ta yi shine tun farko tukunna sai ta gama shiryan ta tsab ta tabbatar cewa 'yan kasa sun gamsu da tsarin ta ba kawai ta tashi waɗansu 'yan boko kawai sun je wata ƙasa ko kuma suna son su daɗaɗa wa gwamnati rai kawai su ta rubuce-rubuce shafi wajen dubu sannan shi shugaban kasa ma bai gama karanta abun ya fahimce shi ba sai ce shi kenan ai kawai a fito da wannan policy a dakatar da abubuwa kaya 41 ai akwai kayayyakin da suka fi haka ma wanda ya kamata a hana shigo da motoci mana a hana shigo da a daidaita sau mana me amfanin a daidaita sau. a daidaita sau yanzu a Kano muna da sun kai dubu watan ishirin zuwa hamsin me a daidaita sau a kawo buses mana Mm. waɗanda su saboda haka waɗansu abubuwan kawai gwamnati kawai ta ta tashi ne da safe wani kawai ya bata shawara wanda shi bai san baya zuwa kasuwa baya mu'amala da mutane baya a mu'amala da mutane garinsu ma baya zuwa yana abuja wani kuma a lagos yake matsalar Legas daban take da ta kano matsalar Legas daban take da ta katsina matsalar Legas daban take da ta daura akwai talauci a nan saboda haka gwamnati sai ta tsaya ta taimaka wa 'yan kasuwa ta kwadaita musu yadda su da kansu su da kansu gwamnati ce walaki mana komai to ina haka ne ranka ya daɗe eh, me ya tun da wannan kamar tsari ne wanda za a iya cewa bai da tasiri bai yi tasirin da ake nema ba kamar yadda kai bayani kuma aka shiga shaguna ma za a ga da kantuna za a ga alamun hakan din hmm. yanzu menene abin yi baya ga tun da dama an saba bullo da manufofi a yi wancan ya kare a yi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take yi ba daga wannan karo da arena jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin alhaji aminu dangana da mamuri ibrahim kwari wakilin muryar amurka da ke kano da waɗanda suka shirya mana sauti ne salo garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai sai kai gumi ka sami abin ka ko kashe shi ta hanya mai kyau a kashe su ta hanya mai kyau a kashe su ta